Assalamu alaikum, welcome to Kibla FM. Sunana Fuad Omar. Ina hope dukanku kuna have a good day. Za mu kawo muku episode number 17, a eh, episode number 17 na wane shiri mai suna Ramadan today tare da Sheikh Dr. Idris Abdulaziz Du Santanshi wanda aka san shi da lakanin shi Dr. Tauhidi zai zo ya engage al'umman manzo Allah kamar yadda aka saba. Gabani mu ci gaba, ka gaya ma dan wanka, ku gaya ma 'yan wayanku muna nan kai sai on cable FM za mu je mu yi ma Dr. Tauhidi sallama na musulunci muna ce muci salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh doctor. alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu Dr. muna fata na'am Dr. muna fata kana lafiya a lafiya kalam. alhamdulillah kai ma ka wani lafiya mu ma muna nan cin koshin lafiya ana muna ruwa ruwa ne mai kyau da kaga yadda yake saukowa ma kasan rahama ne cikin yukun Allah. Eh. to, Dr. yau Allah ya kawo mu episode number 17 na goma sha bakwai ba da bata lokaci ba zan ja gefe ka doki abin magana kai ci gaba da aikin Allah bismillah to auzu billahi min shaitani rajim bismillahir rahman rahim Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والجنة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والجنة سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا أبو masu sauraro. من safa da من كأزم kai azumi sha takwas ga watan Ramadan, hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama 1445 wadda ya daidai da 28 ga watan uku miladiya shekara ta 2024 kamar da muka ɗauko tarihi na khalifofi da aka yi tun daga kan khalifa na farko abubakar umar Uthmanu aliyu ma'awiya da waɗanda suka biyo bayansa har zuwa kan na ƙarshensu marwan bin muhammad wadda aka kashe shi wadda abdullahi asafa ya masa juyin mulki daga kansa kuma daula ta bani abbas ta fara wadda su ma sun yi kusan wajen shekara ɗari biyar wato ƙarni biyar kenan suna mulki sun yi samu kalifofi wajen guda talatin da bakwai umayyawa sun samu sha hudu bayan kulafa'un rashidin guda hudu to ƙarshen ta su ma dai ƙarshen kalifansu na farko aka zo aka yi masa jin mulki shine abu abdulmajid wadda aka fi sani da a ah, musta'asin billah wadda shine khalifa na ƙarshe na banil abbas bayan sun yi shekara wajen ɗari biyar suna mulkin ƙasashen musulmi gabashin da gabashi da yammaci da kudu da arewa aka masa jiwon mulki a ƙarƙashin waɗannan waɗanda ake ce musu magolawa wadda waɗannan mangul ɗinnan kuma an san da inda suka taso sun taso ne daga gabashin duniya wadda a cikinsu akwai turkawa akwai mutanen afghanistan akwai ma mutanen china wato wadda suka zauna ƙasan china a takaice dai a gaure suke amma dai dukansu yaren magul suke amfani da shi magulawa ne wadda kuma addinin su an samu masu addini daban akwai marasa addini a cikin su akwai waɗansu ma wasu tsaro ma musulmi ne a cikin wasu ma mutanen toki ne musulmi ne a cikinsu su suka da suka dinga wannan yaƙe-yaƙe wadda kuma sun ci wurare da yawa har kudancin china sun kama irin su Eh, kudancin eh, amina arewacin china eh, amina ina ne bagadad ba bagadad ba ina nufin russia sun kama wadda irin su chechenia chechenia suna sun shiga karkashin su irin su bukhara irin su sarmakand da dai wannan wurare bayan sun gama kame su nan suka yi yamma kuma har suka shigo kasashen musulmi suka kama irin su iraki din daga nan suka kama wani bangare na eh, abasha ko mace Siriya kai a wancan lokacin sun dai kama kasashe da yawa dai wadda ya zama a karkashin mulkin su wato bayan sun ruse gwamnatin Iraki kenan sun kashe mutane saboda miliyan ɗaya da dubu tamanin sun kona littattafai sun kona gidaje sun zo da sun yi abin da suka yi dai a ƙarƙashin kwamanansu wadda ake ce masa holako khan holako khan shi wannan tabar gaza ɗin to a ce dai mulkin dai ban abbas dai aka aka rusa shi wanda suka ci gaba da mulki su masu fawa suka zo suka kokarin juya su suka karbi wani bangare na daulolin nasu karshe dai har lokacin da eh, aka taso aka zo aka yi yaƙi da mamalik wannan mamalik din nan jiya su ma na faɗi cewa su kama yawancinsu musulmi ne tare can su ma ko da ba musulmi asalin su bayi ne wanda larabawa suke ɗauko su ko suke sayo su su zo suna musu mulki a ƙasashensu ta dai kuma suka zo suka fi ƙarfin larabawa ɗin har suka kwace mulki suka kwace mulki ɗin kuma shine mata kai su ma suka dinga yaƙe-yaƙe buɗe-buɗe har suka zo suka kuma gama da ainihin daula ta magul ɗin wani yaƙi da aka yi a Falasɗinu wanda ake ce masa yaƙi na ainihin Jalut wanda aiki na janu na wannan yaƙi din shi ya karya magol shi ya kai daular su aka yi musu babu daɗi aka yi musu kace kace aka kashe su wannan shi ya ba da dama ma su waɗannan mamalik din wannan bayin <coughs> suka ci gaba da dawo da garuruwa ƙasashe wadda su magul din suka kwace suka dinga dawo da su suka dawo da Siriya wato Damash kenan suka dawo da Masar suka dawo da irin su yaman suka dawo da duk kasashen da karshe da aka kore su dai mulkin su ya kare ya zama sai mamalik din wanda su mamalik din sun yi kokarin su nuna cin har yanzu suna tare da daula ta bandar abbasi a karkashin sa suke wanda shine ma ke ce abbasu sani na biyu to amma shi ma dai bai jima aka yi ba har lokacin da su kuma waɗannan mamalikin suka fi ba da ƙarfinsu ta ɓangaren turkawa tun da dama asalinsu turkawa ne to wannan zuwan su ya samar da gwamnatin Uthmaniya su kuma suka ci gaba da mulki su ma sun daɗe a ƙasashen musulmi suka zo su saudi arabia makka da madina suka zauna ƙarƙashin su siriya ta zauna ƙarƙashin su masar ta zauna ƙarƙashin su har ƙasashen afirka musamman afirka ta arewa sun zauna ƙarƙashin su su ma suka ci gaba da mulkin su suna yaƙe-yaƙe suna buɗe-buɗe kuma a lokacin su ma duk wanda ya hau ana ce masa khalifa ne kuma suna aiki ne da dokokin musulunci suna sa qur'ani hadisi a matsayin shine abun mulkin su tare can wasu wuraren abin da ya suna ne amma ba asalin qur'ani da hadisi ba amma dai a suna dai haka suke amma dai akwai wasu wuraren da yawa tsarin da ake ana saba ma qur'anin ana saba ma hadisi din ala'ita ta hali na duk yadda aka da sun fi zama dama da kan ainihin daula ta magul don su magul su magul kawai ainihin kafircin suka dinga yi ba ma ruwansu da maganan ko qur'ani ko hadisi sun da a cikinsu da yawa ma ba musulmi ba ne da yawan su so a takaice dai daula ta usmaniya ita zo ta karba a hannun su ci gaba da mulki wadda kuma sun yi sun yi kalifofi da yawa sun yi shugabanni da yawa wanda lokaci ba zai kai mana ba mu zo mu ci har rami ta faɗan irin gwagwarmen da aka ringa yi da su da irin faɗace-faɗacen da aka yi da su kai an dai samu rigingimu dai da yawa da su waɗannan su kansu ma malik din an samu so da an samu rigingimu da yawa wannan ya kuru wannan wannan ya kuru wannan wannan ya kuru. haka dai yadda aka dinga yi to ba za mu manta ba a cikin wannan tafiya a ƙarƙashin daula ta mamalik ɗin ne ba aka samu wannan gwarzo shahararre da ake ce masa Salahuddin al ayubi wadda kusan shine ya kwace Baitul Maqdis ma a hannun Kiristoti wato Crusaders a lokacin da eh, su magul suna mulki aka zo aka kore su bayan kore su aka zo kuma aka ci gaba da yaki da su Crusader 'yan na wadda su kuma asalin mutanen Rumawa ne waɗanda su kuma suna yaƙi ne a ƙarƙashin cross salib to Allah da ikonsa Eh, salahuddin ayyubi ya ci nasara aka kore su aka ɗaki ɗin aka karɓa a hannunsu baitul maqdis ya dawo hannun musulmai da ya daɗe yana hannunsu shekara da shekaru ya daɗe yana hannunsu an yi an yi a kwata a yi yaƙi abu ya gagar an yi yaƙi abu ya gagar an yi yaƙi an gagara cinsu to Allah da iko wanda ya ci su shine ainihin Salahuddin al-Ayyubi ba a ƙarƙashin wane ne Mamalik mamalik malik wadda shi ana ganin shi kansa ma ba kurde ne tare cewa wasu suna musanta suna ganin asalin balarabe ne amma abin da ya fi karfi dai ba kurde ne to a nan karkashin a wannan karkashin ne aka ci baitul maqdis ya koma hannun hannun musulmai aka kori su kansu kristo din a wannan a wannan guri din to bayan wannan din ne kuma daula ta daula ta usmaniya ta zo ta ci gaba da mamaye waɗannan gurare ɗin yana hannun ƙarƙashin musulmi amma ƙarƙashin daula ta usmaniya bayan su ɗin an samu ɗan matsala tare da su amma ala'ai ta halin dai su ɗin ma tun da ta daula ta usmaniya musulmi ne su ma musulmi ne to sun haɗa kai an yi aiki a ƙarƙashin daula ta musulunci haka abin ya dinga tafiya har lokacin da aka zo aka yi makirci ƙarshe dai khalifa na ƙarshe shine wanda ake ce masa Mustapha Kamal a Turki din da yaudara na turawa 'yan mulkin mallaka suka zo suka yaudare shi ƙarshe dai shi ma ya ce ya sallama ainihin kalifanci ɗin. ya nuna su yi sarki ne kawai wadda yake mulkin ƙasarsa sauran ƙasashe su ji da su bayan dama 'yan mulkin mallaka sun riga sun kama ƙasashen musulmi da yawa sun riga sun mana illa a magarib sun kama a a wurare sun kama duk wurare sun kama su suke mulki a wannan wuraren ya zama saura ɗan kaɗan ƙarshe dai abin da ya zanto babu kalifanci to dama inda nake so in zo nan ne tun daga mustapha kamal da ya mai da kansa a sarki wadda ba matsayin kalifa ba to shine har zuwa yau din nan da muke magana musulmi ba su da kalifa musulmi ba su da shugaba guda kowane shugaba shugaban ƙasa ne na ƙasarsa kowane sarki sarki ne na ƙasarsa amma amma ce ga wani shugaba ne na musulunci wanda zai ce a yi a yi a bari a bari in ya ce a yi jihadi kowa zai taho wannan ba mu da shi ba mu da shi kai na ce ba ma shugaba ma khalifa ba wanda yake da ƙarfi na mulki yake da kuma addini ma a ƙarƙashinsa yake gudanarwa mu yanzu ba samu shugaba ma na addini ma na duniya ma ba mu samu ba kamar yadda kirista suke da shi suna da roma Kiristoci yawancin suna magana da roma mun san ba dukansu ba ne amma dai akalla dai ɗariƙar suna magana da wannan suna to mu mu da sarki na musulmi na duniya wadda amurka magana da kansa yanzu sarkin makka iyakansa kawai na shugabancin saudi arabia ne hatta kuwait ba ta ƙarƙashinsa Imaratul Arabiya wato United Arab ba sa karkashin sa Bahrain ba sa karkashin sa Qatar ba sa karkashin sa kai sun samu matsala ma da Qatar ai har wanda aka yanke hulɗa jirgin wannan ba zai je wannan kasa ba wannan kasa ba zai je wannan kasa ba akan wata matsala da ta taso a tsakanin su duk wannan an riga an sani suka sun samu matsala ma da Iraki a lokacin yakin Gulf a takaice dai bamu da wani shugaba guda da a ce wannan khalifa ne ko wani sarki ne wadda musulmi eh, suke magana da yawunsa a ƙarƙashinsa ba mu da shi to kenan yanzu kenan zaman kenan da a ci gaba dai a haka kenan bamu da wani shugaba guda babu da khalifa wato tsarin khalifanci kenan ya kare a duniya ko ba ko wani tsammani da muke to inda nake so in ji ra'ayin yan uwa musulmi kenan akan wannan matsala saboda hakan nan ba dan tsawaita ba za mu bude kofar phone line mu ji ra'ayukan mutane akan waɗannan abubuwa da suka faru wannan fa duk kusan na kawo shi ne a takaice kawai don mu zo abin amma ba kamar an akan daular mamalik ina muka ce za yi magana bala da mai sati guda muna yi irin abubuwan da ya faru da kashe-kashen da aka yi kai har an samu wata mace ma ta yi mulki a karkashin su wadda ake ce mata shajar tudor wadda karshe dai musulmi suka yi mata tawa suka ce ba su yarda da shugabancin ta ba karshe dai ta naɗa mijinta izuddini kavek wadda shi ma karshe kuma ta zo da ya zo dai auro yar hakimi na na abin nan ah, hakim na wane ne na damash karshe dai ta kashe shi bayan ta kashe ita ma aka zo kashe ta abubuwa dai ga sunan mu waƙa'i sun riga sun auku wadda ba mu da lokacin da mu ambace su amma mu dai maganan mu maganan kalifanci ne ba abubuwan da suka faru na kashe-kashe ko na yaƙe-yaƙe ba wasu abubuwan ma tuna su ma ɓacin rai ne wadda suna cikin wanda suka shagalci da duniyar musulmi irin wannan yaƙe-yaƙe da aka dinga yi in ka lura ma ce kamar kasashen musulmi sun ƙara rayuwarsu ne a yaƙe-yaƙe kawai Allah ya sauwaka yanzu ne Fuad ka ɗauko mana waya mu ji ra'ayin mutane akan waɗannan abubuwa kan maganar kalifanci din nan ya za a yi kasashen musulmi su sake samun kalifa ko shugaba wanda su rika magana da yawunsu ya haɗa kansu shi muke magana na'am shine topic ɗinmu. mun gode maka Sheikh Dr. Idris Abdulaziz Dusan Taishi wanda aka san shi da lakabin shi duk duniya Dr. Tauhidi, Ubangiji ya saka maka da alkhairi. Za mu je to the phone lines, mu shigo da kira na farko, insha Allah. Salamu alaikum ya suna daga nake kira. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala sunana Muhammad Sani daga Plateau. To, welcome Malam Muhammad. Uh, ah, Dr. Najinka, bismillah. Masha Allah, Mr. Fuad, ina muku fatan alkhairi. Thank you, mun gode. Muna godiya Malam Sani da plato muna godiya. Ina wa ina wa Dr. Tawit fatan alkai Ina gode na. Amin amin. Allah ya saka. Eh, Allah ya saka. Sama da shekara sama da shekara ɗaya duk abin da yake faruwa muna biye da kai malam. Allah akbar. To alhamdulillah. Wallahi wallahi malam muna tare da kai malam wallahi billahi lazi la ilaha illa huwa a mafarki Allah ya nuna mun cewa kana kan daidai. Allah akbar Allahu akbar Allahu akbar mm. to ai wani albishir kake mun. ka ƙara karfafa mun gwiwa ka ƙara karfafa mun gwiwa wallahi na gode na gode Allah daidaita mu haka haka na kwanta na yi mafarki na ganni gashi na zo masallacin ka kana jan sallah kana kallon alƙibla ga wasu da yawa suna yin sallan amma suna kallon inda ba alƙibla ba subhanallah Allahu akbar Mr. Fadu Mr. Fadu na'am ka mm. tuna wani da ya ce yake roƙon Allah Allah nuna masa gaskiya ka tuna kwanakin ba ka tuna? Ina tuni. Ina mm. tuni. Ka tuna? Ina tuni sosai. Ya ce Allah nuna masa gaskiya da take? Sosai kuwa. Ta, ta alhamdulillah. Malam kuma ka san abun mamaki. Malam ka san kuma wani abun mamaki. Ina jinka. Wallahi malamin da ya fassara mun mafarkin ɗan ɗarika ne. yake ke cewa kana kan daidai kuma kana kan tawhidi wallahi tallahi malam ba shakka ba shakka to alhamdulillah to alhamdulillah wallahi mm. malam duk abin da ake muna biye da kai muna addu'a ban wuce wata ɗaya ma da dawowa ba mun je umara mun ma addu'a Allah ya kare ka amin muna nan amin ya Allah amin yanayin da kake ciki amin amin ya Allah amin Allah ya sa umara ku ta zama karɓaɓɓiya amin ya rab na ji daɗi wani albishir ne ai mai safa da wannan good news ne daga malam sani daga plateau sosai sosai Allah sa umuran ku ta zama makabuliya good news good news bushara ce eh. wannan babba Allah ya Allah Allah ya saka ma kan hanyar daidai mu haɗu da shi muna masu kadaita shi ba masu shirka ba amin amin Allah saka Allah saka malam sani daga plateau a ah, ni ma na ji daɗi wallahi ai dan kwana da farin ciki insha Allah insha Allah gaskiya ne gaskiya ne Amma alaikum salamu. Dan waya suna daga nake kira. Nura Isa daga jihar Kano. To dan wa Alkanowi. Malam Nura daga jihar Kano. Malam Nura muna jinka. Bismillah. Muna jinka. To da farko da yana da farko ina Mustapha barka da wannan warhaka da fatan wannan shiri da ake Allah ya ƙara ɗaukaka shi Allah ya saka da alkhairi. Amin ya rabu. Amin ya Allah malam Nura. Na miƙa saƙon godiya ga jaddadin taushidi na wannan zamani malamin malamai na wannan zamani. A a a a a karka wuce gona da iri. A wannan magana dokta, abin wannan dai fari eh, magana eh, eh. magana ne da yake gaskiya ne. Eh gaskiya ne. A abin da ya sa na ce gaskiya ne ba akwai wasu malumma adilai wanda suke jin karatunka da suke suke samun abin da suke zuwa suna fadi ma almajirai ka gane ko sun yi magana da ni na ji ke sa ka gani wannan nan wato godiya ne ake yi ma Allah ta maganan da ya fadi nan gaskiya ne eh haka magana yake alhamdulillah haka nan ne sannan na gode wa malam da wani shiri da muka tsince a nan jihar Kano wanda aka fara shi yau zuwa gobe ma za a ci gaba da yi. Allah ya har ƙarshen Ramadana da mu ta yi. Wallahi wannan shiri ka sa abin da ya faru? Rediyo na mai farin jini wannan abin Radio Freedom. Tun farkon Ramadana suka neme ni cewa don Allah suna so su yi shiri da ni a tambayoyi kuma mutane suna amfana. to a lokacin na ce musu idan sun kimtsa su mun magana to lokacin ne kuma eh. abubuwa sun dan mun yawa ban sake tuntuban su ba ba su tuntube ni ba to sai shekaran jiya sai suka tuntube ni ta hannun wani ɗalibi na hmm. da ake ce masa hmm. aliyu yana aiki ne a nefa a nan kano to da ala goma na ƙarshe na ramadana din nan ralan taimaka in ba su shi mana hmm. mu rika program wadda ana karanta darasi wadda ya shafi addini ana mutane biyar su tambaya to yau sai muka fara da me kamata mai azumi musulmi a cikin goma na ƙarshe ɗin nan wadda na irgo abubuwa sun kai akalla kaman guda takwas ko tara wadda ya kamata mai azumi ya yi a goma na ƙarshe ɗin nan wadda kuma na yi bayani filla-filla a kansu wadda gobe tambayoyi kawai za a yi insha Allah radio program da karfe hudu karfe hudu na yamma har zuwa karfe biyar insha Allah kaga kai ma ka saurara kenan naga sun watsa shi ma a facebook na gani a facebook sun sake Allah eh, ya saka su ma Allah ya ba su lada Allah ya ba su lada na gani yes to Mr. Fado ita ce malam kamar shi ma mu a sallah tunda akwai eh. wanda ake cewa kamar mamu za ka ga akwai yadda aka koyar da mu to amma daman tun a sahabbai a yadda aka koyar da mu an ce wasu bangaren sahabbai sun tafi a haka wasu sun tafi a nan bangaren kamar mamu yin fatiha wajibi ne in yana mamu sai ya yi fatihar nan ko kuma in bai bali man ya ɗauke mai hmm. gaskiya ne kamar da ka faɗa matsala ce akwai saɓani a kanta amma ni a da na fi ba da ƙarfi a kai akwai inda na fi ba da ƙarfi wajen fahimta saboda ƙarfin dalili ba ko ta ƙalidanci ko ta asubanci da ra'ayin wani ba saboda ƙarfin dalili akwai ra'ayi na farko suna cewa idan mutum yana sallah tare da liman ba sai ya eh. karanta fatiya ba liman ya ɗauke masa wadda kuma akwai waɗanda suke kan wannan ra'ayi da yawa kamar malikiya suna kan wannan ra'ayi ɗin hmm. kamar hanafiya suna irin wannan ra'ayi ɗin kama kamar shafi'iya da hannabila da yawansu amma su ma ba da ce duka ba suna ganin cewa karatun liman bai isar ma mamu ba kowa sai ya yi illa iyaka dai abin yana neman ƙarin bayani ne Shi ne cewa inda liman yake bayyanawa yake bayyana karatu to nan abin da mamu zai yi in ya yi kabbaran harama ya yi duwal isbitahi wadda ita sunna ne akan liman da sauran mamu kowa ya yi ta kuma ya tabbata cikin siffan sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh, manzo Allah Abu Huraira yake tambaya manzo Allah yace ya Rasulullah idan kai kabbara ka dan kakan dan tsaya hunai atan wato dan wani lokaci me kake faɗa ne sai yace nakan ce Allahumma ba'id baini wa baina khataya ya kama ba'atta bainal mashriq wal maghrib wa naqqini min khataya kama yunqa thawbal abyad min ad-danas wa ghsilni bil na wa salju al-bar hazwa dai karshe dai ya nuna wannan sunna ne ga wajen liman da mamu to idan mutum ya yi wannan idan sallan jiharar ne a bayyane ke bayyana ta misali ce sallan asubahi ko rakowi biyu na magariba ko rakowi biyu na sallan isha'i eh ko kuma waɗanda ake a tarawihi ake bayyanawa to mamu zai tsaya liman ya karanta fatiha idan ya tsaya karanta fatiha to lokacin da liman ya yi bismillah ya shiga sura to lokacin mamu kuma dai zo ya karanta fatiha amma a ɓoye hmm. tare cewa liman ya karanta ta menene a eh. fili amma shi mamu a ɓoye ne karanta eh. ya karanta fatiha in ya sai ya tsaya in ya gama fatiha ya tsaya ci gaba da sauraron liman da yake karanta sura a fili me dalilin su hadisin da mazala ya ce hadisin na cikin buhari da muslim muttafaqun alaihi la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi a wata ruwaya bi Umar kitabi babu sallah ga wadda bai karanta fatiha ba to nan manzo Allah bai ce liman kawai ba ko da yake sallah shi kadai a sai kawo la salata salata din nan na kira ce kuma fi na nafi la salata ga la kaga nafi ne korewa ne ga salata na kira ne wato indefinite ba, ba definite ba babu alibu wallamu babu wata sallah kenan da mutum zai yi ko ta fatiha ko ta farilla ko liman ko ba liman ba yayin babu fatiha karba so da ah. nan wannan hadisi sai tabbatar da cewa kowa sai ya karanta fatiha da liman da wadda babu liman ba ni abin da ya sa na goyi bayan wannan ra'ayi babu wani hadisi ɗaya tag da ah. manzala ya sauke karatun fatiha akan wanda yake bin liman a matsayinsa na mamu yake malala yake cewa idan kana tare da liman kar ka yi karatu wancan da ake cewa kira'atul imami kira'atul mamumi akwai magana a kai akwai magana Wani hadisi ne wanda ya kore sallah din muttafaqun alaihi ba wani magana kowa ya da hadisi ne ingantacce to kaga dalilin da yasa na fahimtar wannan kurujar minar khilafi don ma ka fita daga saɓani gaba ɗaya ka huta ma kanka ai in ka karanta din su waɗancan ɗin ma ba ce kayi laifi ba su wanda suke cewa ba dole ba ne ba ce kayi laifi ba to tun da suke haka ne ka karanta mana a zuciyarka shi kenan ka karanta ka ci gaba da sauraron liman ka huta to da ka zo kuma baka karanta ba kawai a ce ka ga ai mutum ya shiga wani garari a ce karatun liman ya isar maka to in ya zo bai isar maka ba fa a batsi ne kaga kawai ka karanta shi ya fi ka karanta amma karatu a ina a ɓoye ko da liman yana bayyanawa ne to alhamdulillah inda yake boyewa kama kamar rako'i biyu na ƙarshen azahar da na ƙarshen la'asar da raka ɗaya na ƙarshen magariba da rako'i biyu na ƙarshen isha'i dama wannan ana boyewa ne dama za ka yi karatun ka dama da kai kabarin haraba kawai ba za ka jira liman ba tunda dama boye ke kai ma sai ka ya boye kai kamar sallan azahar kan ma irin su la'asar da ake su gaba a boye a kabbaran harama kai ma bayan kai kabbaran harama bayan ka gama fatiha ɗin ma za ka karanta sura liman yana karanta surarsa da ya zaba kai ma kana karanta tunda baka san wace sura liman yake karanta shi bai kasa shi ma bai san wanda kake karanta ba ka karanta mai sauki wanda ya sauka kama amma dai ka'ida kawai duk suran da kake karanta daga liman yayi ruku'i kai ma sai kai ruku'u karatun ka ya kai ko ka kai karshen suran ko baka kai ba in dai liman yayi ruku'i kawai kai ma kai ruku'i wato ina magana kenan sallan da ake yin ta boye kaman azhar da al'asar ai kaga boye su ake yin su to tun da su a boye ne kawai tunda dama raka ta farko ta daya ta biyu ana yi da fatiya da sura rakoyi biyu na kashe su ne fatiya fatiya kawai to ina magana a rakoyi biyu na farkon kai ma kana yin za zaka ɗauki sura kamar yadda liman da kake bin sa in yayi fatiya zai ɗauki sura to ya ɗauki suran da ya so kai ma ka ɗauki suran da ka so amma ka'ida in liman ya je ƙarshen suran da ya tsaya kai taka ko baka je ƙarshe ba dole ka yi shi dole ka bi shi ka yanke ka yi rukuyi tunda manzala ce inna ma ju'ilal imamu li utamma bihi an sa liman ne dan ai koyi da shi fa za ka bara fa kabbir wa idza sajada fasjud wa idza rafa farfa'u dole yi koyi da liman ba za ka ce ana ɗauki sura ni yanzu ban kai ƙarshe ba dan ita tsaya ƙiƙam liman kuma ya yi rukuyi ka ce sai ka kai babu wannan wannan shine kawai ka'ida da haka nan ka karanta fatiyan ka ko kai kadai ne ko kana tarar da liman wannan shine yafi kama fita daga sabani yawa balle a zuwa ce ya tabbata din dole ka karanta kuma ka zo ka karanta ka kashi ga wani garari wannan shine dan waka akan wannan amsa akan wannan tambaya din Allah ya saka na'am yawa ina fata na maka dogon bayani ya kamanci ina fata bayanin ya gamsar da kai ko ka gamsu da wannan dogon bayani da na maka Na gamsu, na gamsu sosai shine dalilin yin wannan tambayar. Sannan ina fata alkhairi kamar yadda yawwa eh. wa gwamnatin da ta shige ta jihar Bauchi insha Allah wannan gwamnatin he ta zo ta yi da na sanin yanayin da ta samu a ciki insha Allah. Allah ya fi eh, da munafukai tsakanin Allah saka da tambayan da kai amma na ce ba na'am akwai wani eh, kokari da take yi bari dai mu gani dai idan tana da rabo za mu gani in ba ta da eh, rabo za mu gani yanzu dai bar magana dai a bashi kawai munafukan da ke saki Allah ya fidda su insha Allah doctor eh su ne <laughs> ai abin da ke shi ne, shi ne shanin eh. munafukai kawai ne wannan abin da ke ciki munafukai ne kawai ya gani Allah ya fidda su tsakiya ya jefa su gefe za ka ga kowa ya samu suluhu tsakanin shi ba wani tashi hankali munafukai ne eh domin kaga domin in ba domin munafukai ba ai ba wanda zai yi wannan abin da aka yi maka ce da aikin munafukai gaskiya ne ce munafukai gaskiya ne ce ta gaskiya ne fadu kawai ne Allah zai magance su ya aje su gefe shikenan insha Allah ma Allah ya fara maganin su bi izinin Allah ya fara maganin su na ji dadi bayanin da kai da zai dakta na ji dadi kwarai eh. domin kaga wurin sallah an mutum ya saya kawai bai karanta wani abu dakta kila ije na tunanin wani wake wani shinkafa nam nisafado nam dakta wala ya very intelligent Ka ga wannan magana ka? Mm-hmm. wallahi ka malamai suka faɗa suka ce idan ka tsaya kawai baka karatu kai ko baka jin karatun liman to shedan ya zo ya saka maka tunanin da za ka bar sallah ma ka je kana tunanin matanka ne kasuwanka ne abokinka ne gonanka ne dabbobinka ne abincinka ne amma in kana karatu kaga hankalinka ne koma kan karatu kaga kenan ashe hmm? lokacin da limu yake karatun fatiya, in aboye ne harko ibi na karshe kai ma kana karatunka na fatiya? shikenan lokacin da zaka gama shi yamma ya gama in kuma aboye ne ya ɗauki sura kai ma ka ɗauki sura Ka gaba baka zauna ka tsaya shuru ka je kana wani tunanin abin da zai bata maka sallah ba gashi mai sallah ana so ya mai da hankali akan abin da yake tunanin sa ya koma to amma ka zauna shuru kai kuma baka jin karatun liman ka gashe kai karatun shi yafi wallahi wannan abinda abinda malamai kenan suka faɗa cewa in dai ka zauna baka karatun to ka haɗu da shedan kuma shedan ya kawo da kai ga tunanin sallan ba mm, kai wasa ma waya ma za ka je kana amsawa cikin sallah don ka sosai kana sai baka sa abin da kake ciki ba ko ka dauka ko ka dauka ma kana filin kwallo ne ya ina da ba kana filin kwallo ah, to ka zai hakikam to ka zai hakikam gaskiya ne mm, ka zai hakikam baka cewa komai mm. gaskiya ne musawadu very intelligent musawadu Allah saka maka kai ma wallahi eh, magana magana wani ma Allah ya yi daidai <laughs> ba fadu very intelligent man ne ba alhamdulillah mun gode ma da da da da ka shiga makaranta ta addini ta musulunci gaskiya da kai aike musulunci ba sosai sama da haka ai da wasu da aiki ya kama wasu mutane wai wai wai da aiki ya kama ya sami wasu mutane babban aiki <laughs> ya yi wallahi ka ji damu wani dan boko kana ji ko albani da yake bada wannan tarihi ne albani marigayi da ya rasu ya ce wani dan boko ya ce masa ya ce wallahi albani kuna hakuri ya ce wallahi ni inda na yi wani karatu na addini ya ce wallahi ni kan ni da aiki ya kama wasu mutane ya ce wallahi da sun samu aiki da sun samu aiki sosai sosai sosai ya ce wallahi taimakon da Allah ya da baki karatun addini ba ya ce wallahi malam ka gani ko izu biyu bai haddace ba wallahi inda na haddace izu biyu wallahi da ya dai duka ma <laughs> domin daka ka duba jiya eh. muna magana shi na ce eh. duba duk lokacin da wani ke bani tarihinka eh. wato shi ta mamaki in ce in ba domin saboda Allah ba da ka bar wannan aikin da ya dade domin sos gaskiya ne yau a kama ka a ja gobe a kama a ja kulle kana ciki kana yi to kaga Mr. Fadu Mr. Fadu mhm. wallahi wallahi kaga a Bauchi duk inda ake kaiwa sai da aka yi ni kaga an kai ni ofishin iya an kai karana gidan sarki an kai karana ko gane mene mm. wajen mai gunduma an kai karana in ka wajen 'yan sanda cid an kai karana ko ba gane ba ne hmm. civil defense an kai kara na wajen yan sanda sojoji school of amo wala sai da aka kai kara na wannan guri aka kira ni ko ba gane ba ne hmm. dss shi kan masan iya zuwa na ba ma ko ba gane ba ne hmm. ai dama in dai da ka yi da'awa ta gaskiya fa ba da kai ku zauna lafiya da mutane to shin annabawa zauna lafiya ba kai ba za ka zauna lafiya da mutane ya da'ai ne ma in in kima ne ba kai annabawa ba in tsoron Allah ne baka kai su ba in ilimi ne baka kai su ba ba wanda aka bar shi zauna lafiya dukkan annabawa nan manya manya musamman ulul azmi dinnan guda biyar ulul azmi ai guda biyar mhm. kaga akwai nuhu da Allah ya zauna lafiya shekara dubu he ba shekara hamsin amma cikin rashin kwanciyar hankali ka dauki annabi ibrahim ya zauna lafiya a wuta ba ka tura shi a kore shi a garin su in ka dawo kan annabi musa ai yana cikin su ya zauna lafiya in ka dawo kan annabi isa ya zauna lafiya shi kan ma'ai da musiba ta yi musiba Allah daga shi yana sama har yanzu yana sama aka ɗauke shi hmm. a tem ne huda da su kashe shi in ka dawo takurin kursi kan uban tafiya din uban gayyan manzon Allah <laughs> ai ba yana tsama ina hmm. faɗa abin da ya sha ba duk musulmi ya sani kaga waɗannan su ne ulul azumi minar rusul guda biyar annabi nuhu hmm. annabi ibrahim annabi isa annabi musa annabi muhammad su ne shugabannin manzanni da annaba ba wanda ya zauna lafiya cikinsu kuma baka yi saka ci a ba su da fasaha ba su da ilimi ba su iya rarrashi ba ba su hmm. iya karantarwa ba kai ma an kai mutai ya bai na zuwa gare su ma ya ridda ya bar musulunci in ka dauka kafi su ko ba su da fasaha ai mutai ya bar bar musulunci hmm, hmm. dole kai da cewa sun sani sun iya amma halin mutane ne ba su son gaskiya ba su son mai gaskiya kai kuma in ka biye musu su halakar da kai in ka biye musu halakar da kai in baka biye musu ba kuma su yaƙe ka to kaga yanzu sai mutum yana da eh, mutum ya zaɓe na zaɓe ko ka biye musu Allah ya fushi da kai ya la'ance ka ka tafi wuta ko ka yi fito na fito da su in sun halaka ka ma ka yi shahada in kuma samu suka halaka ka ba ka ci nasara ka tafi aljanna to dama abun zaɓe ne ko dai mm. mutum ya zaɓe duniya ko ya lahira bai wuce wannan mm. gida biyu ne ko ka zaɓe duniya ko ka zaɓe lahira saboda mm. kan nan Mr. Fadu dole ne dole ne wanda ya ce zai wani tafiya dole sai ya samu cutarwa ko ya ki ko ya so shi yasa naji <laughs> naji wasu suka ce wai wai Dr. Idris Bera hakuri ce ce a wato me shi abinda wannan jarabtan da ka samu ga me shi gidan dangin shi dukan aka jarabce shi da wannan abin sun suma sun suma ba karamin jarabta bane babba da zabadu da zabadu mhm. ka san wani abun mamaki na'am tun rada aka yi harin nan gida na, aka kai 'yan sanda sama da ɗari biyu ko ɗari uku har ma da civil defense da sauran 'yan mafarauta ma aka tafi akwai wasu ma ɗalibai na ne in na buga musu ya ma ba su iya ɗauka wai saboda <laughs> kana zuwa kama zuwa ce ku baɗe na idisu yake waya in na buga musu kai ko mesaj na tura musu ba na kan tura maka mesaj wani lokacin ba an tura mu wani bidiyo to ba sa iya reply masu ce a berere sin ko ya have ba sa wannan ko sai a thank you madam I have ba sa wannan <laughs> bai baye ko na buga musu ya ba su dauka ba ba a'a ko waya da ba ba ai dukkan sun san kamar ubangiji shi ne tanka shi zai yi duka wanda ya ce baka da hakuri ga wani nan ɗalibin ka ne waya ma an ka buga masa yana tsoro ba zai dauka ba kuma kai daga har yanzu bayan an kai maka hari an kore ka a garin baka ci baka bar karantarwan ka ba abin da kake bai tsaya ba baka tsoron a gano ka a yi tracking ɗinka a kamo a gano ka baka ji tsoron ka ci gaba da karantarwan ka amma wani yana can gefe don bai da kuɗi yana cewa baka da hakuri to hakuri a <laughs> kana jin doctor <laughs> abin da ke ciki ne ba eh, in me shi eh. in me shi ya ce eh. yana jin zafin cikin da'awanka wani lokaci to wannan na mishi uzuri domin annabawa ma akwai lokacin da suke sa zafi ka gane ko sosai amma eh haka ne haka ne zafi eh. daban hakuri daban eh ka gane eh, gaskiya ne shi abu daban daban ne ba wani ba annabi ba wani ba annabin da bai da hakuri amma ka samu annaba ah, suna da ah, zafi Mr. Fadu sorry yanzu Umar bai da zafi amma kai suka ce bai da hakuri yana da hakuri shine abu daban daban ne abu daban daban ne eh? annabi Musa bai da zafi ka ce bai da hakuri yana da zafi kuma mai hakuri ne ya jure wa cutarwan Fir'auna ya jure cutar bani Isra'ila ya jure cutar kibda duka a kansa shi kadai amma ga shi yana da zafi kuma ka ce bai da hakuri to ka gani ai da in baka da hakuri sai ka bari shine ban rashin hakuri <laughs> sai kai fushi ka bari to lissafin da nayi na ban ah. makaryata ne batu in aka bi maganansu su bi ma'ana annabawan garuka sun ce ba su da hakuri kenan dukansu to kagan ka fari ba ba annabi bai da hakuri kuma ka bi daji <laughs> ka bi daji ya ka bi daji amma ka ce ba annabi akwai lokacin da yake zafi wannan gaskiya ne tarihi ya nuna haka to ai zafi kan amma ai mai safado ai zafi yakan dauro ne na'am akwai lokacin zafi zafin an samu dalilin yin sa ai shi ma hikima ne gaskiya ne eh, idan mutum bai zafi ya zama jaki kenan jaki shine ke da sufa daya ya zama jaki <laughs> ah. in abun zafi ya zo kai zafi in abun sanyi ya zo kai sanyi shine hikima ma malamai suke shi shine hikima wurin zafi kai zafi wurin sanyi kai sanyi amma ya zanto kai wajen zafi ma bada ka zama jaki ah, ka zama jaki ke a jaki na da girma ya zama akuya ka za kuya irin kananan da wani ya ba da ga wani lokacin manzo Allah idan su yayi ja idan su yayi ja mhm, in mhm. yana hudu ba saboda me an zo wajen zafi wani lokacin kuma ma shi yake hana zafin a wurin da ba wurin zafi ba dauki wanda ya zo ya fitsari a masallacinsa da ya ga cewa ba kauye ne bai san addini ba za a yi zafi mu za ci a kuma shi. Mm-hmm. kar ku masa zafi saboda me yana da uzuri bala a kauye yake ka san ba kauye ai halinsa sanan bai da ilimin addini sabon musulunta ne kaga wanda ya cancanci menene a masa sauki amma sahabinsa da ya dade tare da shi ya zo hukunce hukunce da ya je karbo zakka ya zo ya ce gana ku ganawa manza da ce a ah, ga naka mm. wannan nakan ka zauna gidan ubanka mana ka gani ko mm. uwarka da baka ashe an baka ne saboda me cin hanci aka baka saboda eh, mene saboda zakanmu da ka karbo manza da sai ja ko gefe bai ja shi ba cikin jama'a kaga me yasa shi wannan yana da ilimi ya san musulunci mm. ya san abun ba daidai bane kuma ya zo aikata kaga wannan bai bukatan a masa sanyi bai bukata munafiki kenan ah yanzu dubi wanda da manzo Allah yi rabo mhm. sai ya ce manzo Allah bai adalci ba subhanallah kuma ya sahabi manzo Allah yana tare da manzon Allah kuma ya dade a ce manzo Allah ce to yanzu ni in ban yi adalci ba wai zai adalci a duniyan nan a matsayina na manzo in dai ni ban yi adalci ba ka ce na yi zalunci to wa kuke nema kuma ya adalci ya ce Allah da yake sama ya amince da ni ku da kuke nan kasa mm. ba za ku amince da ni ba Allah da ni amincece ni shi ya aiko ni amma ku yanzu za ka ni zuwa wurin ku ba ku yi dan ya adalci ba don ban ya adalci ba zai manzo Allah ransa ya ɓaci har Umar ya zare takobi da ya ga bacin ran manzo Allah ce zai sare kansa manzo Allah ce a kyale shi yan uwan suna nan suna zuwa zulku wai sila ce kyale shi saboda kan nan dole ne akwai wurin zafi sai kai zafi wurin sanyi in ba ka zama jaki haka ne amma hakuri daban ne wurin zafi kai zafi duba ya sunan shi ya sunan wannan mutumin nan da ya kace sayyidina Hamza washish ko Eh, eh, eh, shi wannan mutumin nan amman Allah ya yi zafi kan shi amma ya yi hakuri idan har in ya zo wajen majalisin manzala ya ta kai manzala bai son ganin sa to kai in ya ganshi kan tuna masa da wa da Hamza zai za ka ce manzala bai yi hakuri ba kenan a to hakurin na tare da shi amma bacin rai kan abin da bai dace ba ya nuna bacin rai shi dole ko a gidanka iyalanka ƴaƴanka. Mhm. dole in sun yi ba daidai ba abun bacin rai ka nuna bacin rai bacin ran kan nan shi ya sa su gane wannan abun bai da kyau mhm. ko ba shi bane misali ƴaƴanka sun yi abin da bai dace ba sai ka nuna bacin ranka to bacin ran shi zai nuna ma ƴaƴanka abin da suka yi ba mai kyau bane ka su kara to amma suka bata ne kai dariya mhm. sun suka bata ne kai dariya ba su ba su kake nuna musu ba su gyaruwa ba ka ce gobe ba su sake yi gaskiya ka ce gobe sake yi eh? kai ne da ɗalibanka sun walakanta sunnan manzon Allah sai kai sai baka damu ba ka ce su shiga ba kenan Ah Abdullahi Umar hmm. da ya dawo daga masallacin manzo Allah ya zo gidansa ɗansa yana nan sai ya ce manzo Allah ya ce la tamna'u ima Allahi masajidallahi mhm. ya ce manzo Allah ya mana wa'azi yau ya ce in mata bayin Allah suka ce za su je masallaci kada ku hana su hmm. ɗansa yana ji Bilal sunansa ya ce wallahi la lamna annahunna ya ce wallahi ni ko dan hana su ya ce a ah, a to Allah tsine maka Allah tsine maka hmm. yace ina gaya maka manzo Allah na cewa kar a hana su kai kana ce zaka hana su yace to ba gidana ba tsekon rufin gidana ba zai maka rumfa da ni muna gida ɗaya da kai ba sama ba za ta mana rumfa ɗaya da kai ba ba kuma zan sake magana da kai ba har abada ya kore shi kuma a ruwa ya kace Allah Umar har ya mutu bai sake magana ɗansa Bilal ba me yasa saboda wurin zafi ya zo wurin zafi a ce manzo Allah ya faɗi magana ce kar a yi dan kai ce zai yi kuma ka zo kana dariya kana nuna abin da ya dai. ai mutum ya ce ya zama ya zama jaki in dai wurin fushi ba za ka yi fushi ba zafin ka dakta eh, ka ce alhamdulillah domin alhamdulillah wato kan kishin tauhidi kake zafi ka gani ba west boni kana zafi garama wani batun kwallo ba ne bane ba wani duniya bane manchester ko ah, liverpool ko wani ah, ba ba shi ah, bane inda bukata ya biya kenan wani kishin addini wani tauhidi Ah, zakta irin zafin da kake yi ma. Aisha ma ta manzo ma ka ta faɗa ta ce in kana so ka ga fushin manzon Allah to ka taba shi kai ka shiga hakin Allah. Haka Aisha ta faɗa. Ta ce in kana so ka ga fushin manzon Allah. Tauhidi. Allah ya saka da alkhairi. Ka shiga Allah. Allah saka da alkhairi. Ga wani kira nan salamu alaikum. Amin Shabadu a dauko waya dauko. Salamu alaikum. Yawa dauko. Daga na ke kira suna daga murya. Suna na Nasir Khalid daga nan Germany. Yo Germany, welcome to Kibla FM. Simila. Daga Germany, hanta mana Nasir Khalid mana jinka. Mun gode, Allah ya saka. Barka da ibada. Allah mana godiya. alhamdulillahi kuma an ce kun sha ruwa kuma an sha ruwa lafiya kuma kun sha ruwa ce to alhamdulillahi alhamdulillahi to alhamdulillah na jin ka yi magana muna jin ka ina ina sauraron karatunka fiye da shekara shekaru da yawa amma musamman lokacin da wannan abun ya faru na iyaka na iyaka na sa'in na ci gaba da eh, sauraron karatun yadda ake yi tun kana can boci har yanzu da kake karatu tare da da Dr. Fuadu ana turo mu a wasu eh. ina saurara amma ba na samun lokacin da ina yin bacci da wuri sai yau na samu kuma na same ku akan layi mm. Allah sarki wallahi wallahi duk wanda ya tsaya ma Allah ya isan masa mm. Allah ya isan masa gaskiya ne gaskiya ne da kake da'awa akai malam na shiga cikin wani situation wanda mai tsanani ne wanda babu wanda za ka kira in ba Allah ba kuma hmm. idan na kira Allah wallahi yana biya min bukata alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah musamman ina yin wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin hmm. hasbunallahu wa ni'mal wakil hmm. idan ne wannan addu'a malam wallahi ina ganin biyan bukata sosai da sosai to dan uwa Allah ne Allah ne yace da kansa ya ce wa man ya tawakkal Allah fa huwa hasbu wadda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi to me abun kokonto ai wato wannan ayoyi fa ga sunan a fili suke wato mutane ne kawai suka yi banza da su suka ɗauki waɗansu mutane suka saka a zuciyarsu ba Allah ba wallahi duk lokacin da ka shiga halin kaka na ka in ka kira Allah wallahi sai Allah tsamar da kai sai Allah ya tsamar da kai tunda shi da kansa ya ce ya isar maka kuma ka yarda ya isar maka to ai magana ta kare magana ta kare yau din nan amma mutane ba su son wannan eh. yau din nan malam na shiga cikin wani eh. situation wanda eh. zan ƙara kashe kuɗi na hotel zan ƙara shiga wani yanayi wanda zai zama min difficult saboda daga gobe ba a aiki har zuwa monday ba a aiki takarda ce na applying takardar nan ya kamata a ce yau din nan tun jiya ma aka ya kamata a ce na karbe ta amma takardar nan ba ta zo ba malam kuma very important takarda ne har zuwa yau da aka yi sallah a zahar wallahi malam na fidda rai na zo ne sallah a zahar ne addu'a na roƙi Allah na ce ya Allah Allah kawon mafita na koma na kwanta wallahi wallahi malam ina zaune abokina ya kira ni ya ce min ya duba online takardar nan ta fito malam abin al'ajabi ya ce min in tafi ofis din nan kana ji tashi ba wallahi malam na tafi kana ji na je na same su sai da suka bin takardar nan bari ka ji similar to that similar to that abin da yake kama da wannan kana ji eh akwai wani ɗalibi na injiniya ne kana ji Eh. hello yana neman wata takad yana neman wata takadda ne irin ka Takadda very very important wanda in babu wannan takadda din abin da yake nema a wurin aikinsa ba da taba samu ba eh. sai ya je karba a makarantar da ya yi wadda zai ba da takarda ɗin take hannunsa sai ce ba zai bayar ba sai an bashi wani abu sai ya bugo min waya eh. sai yana tambaya na malam ga halin da nake ciki ga takardar nan very very very important in babu takardar nan baya da zan samu biyan bukata na ga na zo wannan mutumi ya ce ba zai bani ba sai na bashi kuɗi bribe malam kana ga ya halatta in bashi na ce masa karka bashi kawai ka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil bayan kai wannan kawai ka fita ka kyale shi shi da kanfa sai yake mun taɗi ba da abin da ya faru a lokacin fa yana gurin ne fa ya bugo mu waya ya koma gefe sai ya ce to shi ba zai bashi wani abu ba sai ya ce masa to kenan ka tafi sai na neme ka in ji shi ya ce sai ya eh. kyale shi ya zo tafiya yana tafiya yana tafiya ya zo daidai gate sai ga bc na makarantar university ne ya zo cewa to dama ya san shi sai ya gan shi eh, ya tsaya ya ce injiniya zo mana me ka zo yi makarantar namu ne da wani lokaci ya ce wallahi ranka daidai wata takarda ne na zo karba. bai ma ba gaya masa abin da ya faru ba ya ce wata takarda ne wadda take da muhimmanci aka ce in ba na kawo ta ba zan samu matsala wurin aiki na duk abin da kina ba bani ba to na zo kuma shi wanda zai bani takardar yana ta danyi yawo da hankali na haka bai ma gaya masa exactly ya nemi wani abu ba ko ya nemi burabe ya ce zo mu tafi ya ce bisin da kansa ya zo ya tsaya ya ce ba shi takarda ya ce ana ya rubuta ya ba shi. ya ce malam mai ce malam yau na ga amfanin dogara ga Allah kamar yadda kace in ce Hasbuna wani wa na fita ya ce malam kaji abin da ya faru wallahi talla abin da ya faru kenan kaga wannan shine asalin dogaro ga Allah in kai wallahi Allah ba zai kunyata ka ba hmm. wallahi malam ba a shiga gurin sai da appointment kuma yau ba ma ranar appointment bane ba ma sa attending din mutane amma wallahi malam sai da suka attending ina yau na ce ai dole ne ai Allah fa bari Hassan Albasari ka gane Hassan Albasari wadda tabi'i ne uh, akwai wannan uh, Hajjaj bin Yusuf a Thakafi wadda duk wani misali na zalunci da aka ga a kansa ake bayarwa a cikin waɗanda suka yi shugabanci wadda hmm. labari ya ishe cewa Hassan Albasari ya yi wani darasi a kansa wadda kuma yana ga kamar ya bakanta shi to sai ya kira shi kasan shi kuma ajiyar bidiyo ai kisa yake duk malamin da ya zo gaba sa inda har ya kira ka to kisa ne shikenan sai ya zo shi da ya zo sai ya samu bawab bawab shine kaman a ce odale kenan wanda kisa kofa dai kofar shugaba hmm. wanda in ka zo sai ya baka izini ka shiga wani gad, gad ma yawa guard gad, hmm. bodyguard bodyguard ɗinsa hmm. bodyguard to da ya zo shiga sai ga bakin Hassan Albasir ya yi motsi amma shi bai san me yake faɗa ba da ya zo shiga wajen hajjad bin Yusuf da ya je waɗanda aka saba suka je wurinsa a ƙasa suke zama sai hajjad ya ce masa ga wurin zama ya zauna a kujera shi wannan bodyguard ɗinsa yana kallo da aka zauna sai hajjad ya karɓe shanu hannu biyu ya ce Hassan kana garin nan Ba ka zuwa kamun ziyara sai dai labarin ka yake ishe ni da mai kyau da mummuna kana lafiya ya ce lafiya kalam ya ce to na ji wasu maganganu da aka aka zo aka gaya mini sai ce masa menene sai ya gaya masa sai Hassan albasari ya ce gaskiya ne gaskiya ne na faɗa ba wani boye na faɗa ya ce to shi kenan bari in zo sai ya shiga dan wani daki shi Hassan albasari ya ɗauka dai ɗauko takobi ne kashe shi sai ya ɗauko turare turare ba sai ya fesa masa ya bashi ya ce mu je raka ka ya raka shi har bakin kofa hasa albasar sai ya fito hajjaj ya koma da ya fito wannan bodyguard din sai ya je bi shi a guje ya ce Allah ga ta mala ni na ga wani abun mamaki da ban taba gani ba tunda nake wannan nake aiki tare da mai gidana ina masa guard. ban taba gani ba sai ya ce me ya faru ya ce to an kira ka ne akan za a kashe ka kuma na ga an girmama ka an ɗora ka akan kujera har a ɗauki turare an baka da ma wasu kuɗi an baka an rako ka ni amma lokacin da aka shiga na ga bakin kayan motsi me ka faɗa ne na san wannan addu'a ne kawai ta tasiri ba da haka ba da jinin ka an zuwa sai ce i eh, da na zo abin da na ce na ce hasbunallahu wa ni'mal wakil amma allahumma kfini sharrahu bima shi'ita Allah wa mm. ni'mal wakil ni sharrahu mashi ita. addu'an da yake nan to yace to wannan ne tsirar da kai amma wala an kira ka kan da kashe ka ne to kaga wannan me yake nunawa Allah ya baka iko ka samu daman da lokacin da ka shiga fitina ka iya kiran Allah ka san Allah so ya jarrabe mutum fa idan musibar ta zo he ka da komai he ka da addu'an ma sai ka manta da dogaran Allah ni'ima ce ma lokacin da za a cutar da kai ka iya tunawa ma ai akwai da yawa malamai da suka rubuta iya wannan addu'a kuma sun santa mm. amma ni'ima ne ka shiga musiba har Allah ya tunasar da kai cewa eh ka kira sunan Allah ka dogara gare shi ba wani ba wallahi neman Allah ne Allah soka da alheri ne babba wallahi in Allah bai soka ba za ka dumauce ne ka manta ka shiga cikin damuwar da ba za ka iya ma kira Allah ba balle ka ce ka dogara gare shi har a yi maka abin da za a maka so gaskiya dan uwa mu ƙara dogara ga Allah yawa ba mai tsare mu sai Allah ba mai ba mu sai Allah hasbuna Allah wa ni'mal wakil magana ta kare ah, annabi Ibrahim da aka jima cikin wuta shi ma me yace dal malaika jibril yazo ne maimakon taimakon sa yace a ah, hasbi Allah Allah ya ishe ni hmm. ba na son taimakon ka hasbi Allah yace Allah ya ishe ni kuma Allah bai ishe shi ba kulna ya na rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim aka ce ta zama mai sanyi ta zama kaman kankara Allah bai ishe shi ba hmm. gaskiyar magana kamar da ka samu wannan takarda mala'ika Allah ma eh, an rejectin shi she wani malami zamani an yi rejectin ɗinsa an yi rejectin aka ce ba son taimakon sai na Allah mutane amma yau wadda ba mala'ika ba ba annabi ba wani ne mutane suka nada wai ba za ka iya watsi da shi ka dogara ga Allah ba ba za ka iya ba ba za ka iya watsi da shi ka dogara ga Allah ba kuma wai mutum a lokacin yana cewa shi musulmi ne wai ya ma san musulunci wai malami ne ma cikin malamai yana ma karantarwa yana da almajirai amma bai iya dogara ga Allah zai dogara ga wani zai ce a kira wani kuma za ka ga har yana kawo waɗansu ayoyi da Sai ba yana karkatar da su ba wurin zaman su ba ko ya kawo mai rauni ko ya kawo na ƙarya ma don ya kare wannan mummunan ra'ayi an aka ce ka dogara ga Allah an gama komai an gama komai ko ga hankali wanda ya halicce ka kuma ce ba zai kare ka ba wato mutane da dama eh? lokacin da suka eh. tsinci kawunan su ciki wani situation mai wuya musiba ko fitina ko situation su eh, ci wani eh. addu'a mai ma'ana sai su yi kara wayo Allah wayo doctor <laughs> to ba shi ne rikicewan ba kenan <laughs> ba shi ne rikicewan ba an <laughs> eh ah. Ah, ah, ne rikicewa din gaskiya rikicewa ne ummu salma kaga tarihin ummu salma hmm. ummu salma kana ji ko na'am lokacin da mijinta ya rasu mijinta kuma ake ce masa abu salma yana kyautata mata iyakan kyautatawa tana son sa son da tana ganin duk duniya a lokacin ba take so sai shi suna zaman lafiya kwatsam sai ya mutu yana mutuwa ka sa abin ta ce ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una abin da ta faɗa kenan hmm. ta mai da al'amari zuwa wurin Allah ka san kafin ta gama idda wadda ya zo ce ya mata jiruwa mai kamar wanka ma ya ce in ta gama idda ta sanar da shi manzon Allah. Aka masanya mata da manzon Allah. Saboda wannan tarji'i da ta yi zuwa wai ta koma menene wurin Allah. bata koma wurin kowa wannan musiba da ya same ta ce inna lillahi mu daga Allah muke wa ilaihi raji kuma gare shi za mu koma sai Allah ya kawo mata manzon Allah ko manzon Allah ya aure ta ta zama daga cikin matan manzon Allah ko matan manzon Allah duk wanda manzon Allah ya mutu da ita akwai igiyan auren su da shi ita yar aljanna ne hmm. to ka duba wannan ni'ima ka duba ka duba wannan ni'ima sai yasa yanzu ya zama ya zama sunna ce duk daga musiba ta same ka abin da ya kamata ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to insha Allah sai Allah ya canja maka da abin da ka rasa sai ya canja maka da wanda fi wancan alheri mm. kamar da ita ma Allah ya canja mata da manzon Allah mm-hmm. da Abu Salma akwai da hada shi da manzon Allah ne a ce a ce ka kwanta da manzon Allah gado ɗaya tari a ai magana ma ta kare mai ba ba ana ma magana ana ma magana ma ana ma magana ma is an comparable ai hmm. kace zaka da wani Abu Salman wa kuma ana magana manzon Allah eh ai wayo wayo Allah na ana ce wai ka kira Allah kawai <laughs> ke ta yi wayo Allah meri gidan na ko ne wo wayo Allah na ga jaraji alaji na wannan bai san dini ba bai saka dini ba da <laughs> eh aka eh kamata dini ne ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma sai ce eh. wayo Allah ah. sai kira suna alaji wayo sai kira meri kai ma bisa fadu ai ayin qur'ani ne ma mm-hmm. yace alladina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna sai Allah ce ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama mhm. eh wa ulaika humul mutadun sune waɗanda ko kuma muflihun sune waɗanda idan sun shiga musiba sukan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu daga Allah muke mu nasa ne kuma gare da mu kuma Qur'ani fa ya faɗa ko manzo Allah ya zo ya tabbatar a maganan kisan ɗin na ummu salma ɗin tarji'in da ta yi to kaga wannan ai wadda duk yake da ilimin addini musiba za ta same kuma ya ce wayo Allah ba ya dai ya dai tarji'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ya haka mutum ya gama hmm. eh. ko kuma ga kuma ga wata addu'a da Allahumma ajirni fi musibati wa awudni bi khairin minha shikenan Allah ka canja musiba na da wanda ya fi alheri kuma Allah ka bani lada abinda ka dora mini shikenan amma mutane ina ba su son dogara ya kamata Allah da wata rana a zo da tafake doyi domin yawan mutane gaskiya ba iya yi ba ba iya ba ba iya yi ba ne sai mun zo insha Allah da faɗa kuma addu'an da mu zo da ma'surat waɗanda aka jiyo daga bakin manzon Allah insha Allah eh wannan a ah, wannan dai mun eh. mun karba dole ne wanda aka ji eh, Allah amma inda an samu shi baki wani malami ne ya Ah, mu mu ba mu karba <laughs> ba mu karba ba mu karba ba mu karba mu ah, wuce wannan mu wayayyu ne eh, wallahi mu kan mu ah. wayayyu ne mu wuce wannan eh shi ne ba mu <laughs> karba wannan ko da wata kai kai kai haba mm, haba kai ko ga wanda aka aiko mana ga wanda aka aiko mana muke da garanti ba ku eh. kwanto amma bayan shi duk wani duk wani mutum kana da kokonto kana da kokonto a gane kana da kokonto amma ga kawai da garanti a ah, na manzo Allah dai da ya zo dai mun karba a dauko mana a dauko mana wani Mr. Fadu na na za mu dauko yanzu doctor dauko mana uku mana dauko mana uku mana a dauko uku to doctor ba dauko eh, kira uku salamu alaikum ya eh. suna daga nake kira wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na Malam Rabiu daga Kwara amma wa dan Yobe ne to Malam Rabiu bismillah daga Kwara ko mutumin Yobe yawa ai malam <clears throat> da ke mu karantar wanda ake yi duka muna fahimta muna ganewa amma ah. yayi niyan kira ba sai kuma aka taɓa wani magana da ni ma ya kamata in ba da wani gudunmuwa na akai ya yi daidai wannan al'amari ya dogara ga Allah malam ban dai taɓa gaya maka ba <clears throat> amma yau yau dalili ya kama zan faɗa ni ma'aikaci ne na tsaro eh na. to wani lokaci ina gadi eh. wallahi malam sai aka zo aka yi tata a wannan wajen aka yi sata wannan guri na gane aka yi sata wannan sata ya zo ta da hankali ba ni dai da mafita eh tun da kai kai aka sa ka tsare gurin eh sai Allah ni aka sa an eh. tsare Eh, kuma an yi sata eh gaskiya ne kuma an yi sata to eh. aka kai ni sel sel eh ina sel din nan ina gana sati daya a sel din nan amma sai na shiga addu'a addu'a ma ka kama hanya kenan eh. wallahi ina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ni kuntu minaz zalimin shikenan ka kama hanya wallahi zaka je tasha wallahi eh. ranar da zan rubuta statement din da za a kai na Abuja ga biro a hannuna ga paper ina cikin rubutun statement kawai sai ga wasu abokanai na sun shigo suka ce su fa sun ga wani yaro ba su yarda da shi ba yawwa za a kama barawo kenan za a kama barawo za ka samu mafita kenan Allah da iko wallahi malam a take sai aka ce to a je a taho da yaron nan ya zama suspect ya zama suspect a taho da shi ya zama suspect ko eh. da yaro muka ɗauke shi muka je gidansu to sai yake ta ɓoye mana gidan To akwai wani yaro da yake zuwa yake mun wanke-wanke a gida. Eh, a gidan ka eh. Sai ya zagaya ya samu wani aboki na sai ya ce, ai gidan da yake zuwa duka gidaje uku da muka je babu gidansu a ciki. Yawwa. Sai wani abokin na ya ce, je ka nuna min. Kaga Allah tona masa asiri. Eh. Wallahi abokin nan nawa ya ce je nuna mar gidan. Sai ya je yaron nan ya shiga gaba abokina ya bi shi ya nuna masa wannan Allah kenan Allah kenan sai a ji caji sai a ji a caji ka yi sachi mm, an kama barawo eh da je ki a yi saci eh, dan uwa muna jin ka malam radio kai yanda ake tukuma na akai wallahi malam ana shiga dakin sai ga su shiga kayan ga sunan ana shiga Allah ke ga kayan nan to ka kaga Allah ya wanke ka Allah ya wanke ka wallahi kuma wani abu ma kuma kaga wannan wannan fa zai iya jawo kore ka daga aikin ma fa wannan fa zai iya jawo kore ka daga aikin ma fa samu ka da da ba da samu kayan ba gaskiya ne kuma ni malam tashin hankali na ma ba eh. kora daga aikin ba abin da ya eh. tada min hankali form din da aka bani in cika wai ni ake zargi da wannan satar ba ta suna shine mana kaga yi mana kaga an bata maka suna yi mana wannan da na gani na karanta officer suspect wai ni ake zargi kawai sai na je hawaye kawai ya zubo mu eh kuma kai ba kai kai ba shi mai mun binciken yace wallahi yace kai yace eh yace wannan hawayen naka wannan barawa aka zo aka kama shi yace ka goda Allah yace ina bincike aiki Allah ne maka aiki yace wallahi yace na jima ban yi binciken da ya bani mamaki irin wannan ba ga takarda guda. hannunka ga biro kana rubutu hawa nan ya tsugo ya ce ga barawanka an kama ya ce kai yanzu mu ba mu da kes da kai kai mun sake ka illa iyaka ka tsaya ka taya mu mu aikin ɗiban wannan kayan mu kai shi ofis a matsayin shaida da wannan ne da power of wato iyaka na budu wa iyaka na sta'in ki iyaka na sta'in Allah ya eh, dogaro ga Allah shi iyaka dogaro ga Allah hmm. shine akwai shikenan malam radio sallah a can garin mu na kira limamin na gaya miki wallahi nace wa limamin to ga fitinar da na shiga amma ni dai <laughs> kar ma a bayyana abin da yake faruwa na kira eh, iyali na gaya musu na shiga abin da na shiga eh. amma kar ma ku gaya kowa kawai ku ku yi addu'a na kira mahaifiyata na gaya mata na ce ga abin da yake faruwa amma kar ki gaya kowa ke da ki yi addu'a ko kanne na kara gaya kawai ku dai ku kaya ni da addu'a kawai hmm. wallahi malam kuma kaga Allah ya isar maka yau ko ji kai dabbobi ma sun ji kan kibla fm ka fadi magana mun gode maka <laughs> Allah ya saka da rai Allah ya biya Allah ya mana asiri Allah ya kara mana dogaro ga Allah eh wannan kira assalamu alaikum akwai yaran su a kusa ko eh akwai yaran ka kusa kusa bona ji na yi magana to bada barka da dare barka ka dan waya sunanka sunana adam muhammad mai lakani da amg ina kiran ka daga yobe cikin eh, daga gashiwa yobe state nigeria to masha Allah to mala adam amg yi magana muna jin ka amg mala adam matan mustapha akwai maganar da yake kunyi da kai da dr idris gaskiya ne wanda yake mhm. nuna mana Dr. tauhidi yana kan sunna sunna ta Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam kamar magana da kuka yi cewa dukan annabawan Allah masu kira babu wanda ya sha da daɗi gaskiya ne mu ma a nan ma akwai abin da ya faru makamancin na Dr. Idris mhm. wanda muna kara ba malam Dr. Tauhidi haƙuri ya ƙara juriya akan tafarkin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam insha Allah insha Allah yawa malam akwai misalai da yawa a nan ƙasar tamu Najeriya wanda ya faru makamancin eh. wannan akwai wani malami da aka yi yana da rai wani president da aka yi shi ma yana da rai duka su biyu malamin aka zagaye gidan shi kwara ma dr idris allah ya tausa mai ya tsallakar da shi ba muna nuna bai kuma sha wahala ba shi ma amma eh, eh, malamin eh, bayan an je gidan shi aka kashe ɗaliban shi aka kashe 'ya'yan shi aka harbe shi mai mulkin ya ce kuma in kaga ya sake shi bayan an je court one by one three times yana winning mai mulkin a ƙarshe ya nuna ƙarfin mulki ya ce in ka ya saki wannan malamin sai dai in ba shi da rai amma da yake Allah yana so ya nuna shi ne mai mulki Allah yana so ya nuna eh. shi ne mai mulki cikin mulkin shi ko eh. malamin ya fito cikin ikon Allah ci gaba da da'awar shi gashi yau mai mulkin ya tafi shi kuma malamin yana ci gaba da da'awar shi don haka abin da muke nuna malam insha Allah insha Allah da ranmu da ranmu in Allah da za mu ga Dr. Idris ya ci gaba da da'awa muna mai addu'a ta gari shi kuma wanda suke son bayan shi Yau malam wancan da suke son ganin bayan shi kuma Allah ya kau da su don su kujerar su ba permanent bace shi ko malam in Allah gaskiya ne wannan kujera sai dai irin yayi halin shi sai dai mutuwa sai dai mutuwa gaskiya ne mun gode sai dai mutuwa muna baka hakuri malam malam Adamu mun gode malam Adamu mun gode amin amin insha Allah haka ne akwai haka ne malam Adam haka ne mun gode wannan ai kana karfafa mana gwiwa ne Allah ya saka ai eh, muswadu irin wannan magana tana karfafa gwiwa wa mutum Sosai gaskiya ne. Eh, yana karfafa gwiwa. Na ji daɗin ka. Allah saka. Salamu alaikum. Na ji daɗin magana sa. alaikum salam. alaikum salam. Ya sunan. Fado. Na'am. Dan wa. Ya aiki dai. Lafiya kalau. ya kokari alhamdulillah ya dokta alhamdulillah dokta na lafiya ya ji lafiya kalau alhamdulillah muna kai ah. dokta tambaya nake da ah sunanka daga na bismillah sunana abdul hayy daga ina Abdulhai Ghana Ghana mana Accra Daga Ghana gaskiya ne Accra Ghana na'am dakta ya gane bismillah ah, daga Hausan sa wani kan Ghana dan Ghana daga Hausan sa ina ji dakta yana da sauri Ghana yana da very intelligent very Hausa very sharp daga Hausa very sharp <laughs> eh. na'am eh, bismillah Abdulhai na ne tambaya ne zuwa ga doctor. Mm-hmm. na'am inda Allah ke ce wa man yaqtul mu'minan eh fatahriru raqabatin فتحرير رقبة مؤمنة ودية ali wurin nan ne wurin nan ne yanzu haka inda ina cikin sayyara ina cikin lore na wurin nan kuma wurin nan guduwa ne ana wurin ya akwai wani wuraren da aka ce eh, eh, wurin na kaman ana gudu sosai loruka na gudu sosai sai wani mumini ko kuwa wani musulmi shi kuma dai zo ya wuce sai kuma irin gudu wanda nake yi nan sai na buga shi wannan hukunci ya hau kaina ko dai bai hau kuma wannan lokaci wanda ya zo ya wuce nan ne shine bai da gaskiya to ayan da kai kokarin jiya eh, wa ma kana lil an yaqtula mu'minan illa qata'a wa man qatala mu'minan qata'an fa rakaba cewa bai dace musulmi ya kashe musulmi ba bisa kuskure to idan akwai hannunka a ciki ka gane tabbas in akwai hannunka wajen mutuwansa to zai zanto ka yi sanadiyan kisa na kuskure amma in baka da hannu wani ne ya zama yake da sanadi to gaskiya hukuncin ta ba amma bai taso ko ka fara ba yanzu kaga a saudi arabia yadda suke yi idan an samu hatsari na mota ka gane ba za a ɗauke motocin ba za a kira waɗanda ake ce musu muror wato kamar mu ce road safety masu kula da eh, zirga-zirgar motoci da kiyaye haɗarura su za su zo su auna suna da ababen awo suna da shi da tab da komai da na'ura awon nan da su yi shine zai tabbatar da waye mai gaskiya waye marar gaskiya to ko da da aje kotu wannan shaidan da su waɗannan muror wato road safety suka bayar da shine alkalai za su yi gina hukunci a kai cewa mutum shine mai kuskure ko zai biya ma wancan motansa ko ba zai biya ba ko kuma a'a zai yi azumi ko ba zai azumi ba tun da shari'ar musulunci ake to kaga yanzu irin wurin ku irin gana mm-hmm. yanzu ban sani ba idan aka yi hatsari aka samu irin wannan a zo a auna a tabbatar da waye mai kuskure waye mara kuskure an yi hatsari inda ana irin wannan zaka iya yin gini a kayi kaga shin kai ne kake da laifi ko ba kai ne kake da laifi ba wato idan sakamakon awon su ya fito su 'yan sanda masu kula da kiyaye hatsarin dama wajibi ne duk hatsarin da aka yi da zo su auna da tape da na'uran su su ga in overtaking ne aka yi a'a an zo ka zo ka buga ta baya ne ka buga ta gaba ne ka kauce ne dole duk da su auna da kuma shaidun da su tattara na waɗanda suke cikin mota ɗin duka da su tattara da shi za a yi aiki to ka ga yanzu in dai kai ba samu irin wannan shaidu ba amma kai ka tabbatar da cewa ba kai ne da kuskure ba to ka ga ba ruwanka da ba ruwanka da maganan fara ko na azumi ko na yanta ba ba ruwanka da shi gaskiya doctor balle a ce ai ka eh, eh na wannan ke kira da ganan ga ya kamata ya fari muna gaskiya eh. ya bubuge wasu aboye ne mu sani ko ya yi ne to muna jin sa ai gashi yana biya din eh, No, wurin tafsiri ne matsalan na ya taso. Ok, ok, ya faru. Eh, wurin tafsiri, akwai daga cikin malum ma akwai wanda suka ce tun da dai kai ne kai ne sanadin mutuwan shi, shawa'an kana da gaskiya wo ko baka da gaskiya don aya ya ce <clears throat> mai yaktul muminan eh, khata'an. Yasa kana da gaskiya wo baka da gaskiya wo tun da dai kai ne sanadin mutuwan shi. A'a, a'a, saurara oh, ka ji. Mhm. Wa man yaktul muminan khata'an kuskuren nawa. ai akwai fassarar da kuskuren nawa hmm. na wadda aka kashe ko shi hmm. wadda kashe don akwai hatsarin da zai faru wadda aka kashe aka samu shine kuskure sai misali hmm. yanzu a ce kai ne kana tafiya a motarka kawai wani ya zo ba tare da ya duba ba tare da ya duba hanya ba kawai sai gifto kai kuma lokacin ka taka birki ma ba za ka iya ba dan ya so maka ne kawai accidentally fujatan da e ka san wanda ya zo eh. maka fujiya ba ka zaton zai wuce zo ya wuce ba za ka san ma ka taka birki ba za ka eh. iya takawa ba ma dan lokaci ya kure maka eh, kaga wannan hata din waye mai kuskure shi akwai kuma wanda naka kai ko dan yawan gudun ka ko dan rashin kulanka da ka je ka take mutum ko motan ma ce ba birki ko da inda da birki da ka iya controlling ɗinta kaga wannan kuskure daga wurin ka ne To a irin wannan na ce maka ka tambayi waɗanda suke so da in kai in mutum shine da kuskure to baya da rai kuma kai a dora maka laifin da ba naka ba don ta zuruwa zuratun wuzura ukura wa laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura zalunci ne a dora maka laifin da kai ba kai kai shi ba musunci bai da wannan ba sai sa ce maka dan cewa a ah, wai kai ne sanadi ta ya kalama sanadi ta ya sanadi ta ya sanadi kamar yanzu sai an bincika sai an bincika kana ji ko eh. idan an bincika kai ne sanadin abinda in an bincika kai ne sanadin to kenan kai kai ka kashe shi bisa kuskure amma in kai ne sanadi wato kuskuren kai kai ba shi yayi ba maganan kenan idan kai ne kai kuskuren in kai kuskuren ya mutu kaga kai ne kai ne sanadi kaga kenan duk abin da ake dauka in biyan diya ne ma kai zaka biya in ka fara ne ma kai zaka biya ka mun sababi to amma in ya zanto kuma kuskuren ba kai kai ba ai ba za ce kai ne sanadi ba in kuskuren ba kai kai ba ba za ce kai ne sanadi ba an dora maka wani abin da ba naka ba me bambancin da mutum yana yana jikin yana jikin abin eh, gini a zaune wani ya sako masa dutse daga sama ya ya buge shi kai kana kusa da gurin sai a ce ai laifinka ne baka kawar da shi ba me hmm. ya laifinka ciki wanda ya sako dutse din nan ko ba bisa ko ba ganganci yayi ba yana aiki ne sako dutsen to shine ya yi kuskure kenan na sako dutse ba da ganganci ba kaga da daidai biya diya na wannan rai din kuma dai ka azumi na kafara to amma kai da kake wurin baka zama sanadi ba a ce kai me a ce kai azumi ko ka biya diya Ah, wannan wannan ba daidai bane malam fadu a dauko mana wani kawai eh wato kai ga bayanat eh ga mm-hmm. bayanat mm-hmm. mutum ah, Dr. gaskiya na fahimci <coughs> eh. karatun eh na gane karatu kuma ya shiga ba da dora mutum laifin da ba nasa ba ba da dora mutum laifin da ba nasa ba ah, exactly exactly a karatun ya shiga daidai kuma yana make sense duba Ah, domin kamar da ka faɗi wani na nan shi zai fi jin ciwo amma shi ya cause accident nan ka gani shekos cause ya zan da za a ce kama ah, jinin shi ya yawa na an yi wani accident ina tuki mota ne shi na ganga wata yariya a ah, doctor fuskanta ya sassa ya yayyanke wato jini na ta fitowa ta ci goma sha kaman takwas sai na ji tausanta to ga wani nan ganga shi bai ji ciwo ba sam wani ne tambo ne fuskan shi da aka ja ka duba na je na gan kaman shi ya laifin ashe yariyan nan ne ashe ta ne ta zo ta buge shi motar shi ya je cikin daji amma she ta ta ji ciwo shi bai ji ciwo ba ka gani shi sa lokacin nan she na yi mummunan zato kaman maybe shi ya cause accident nan ya ji mata ciwo da yan sanda suka zo suka duba mu suka ce la la la ita ne wanda ta cause accident nan ita ka ba laifi ka gani ita ce aka biyo laifi haka haka yi haka haka yi to ka gani shi ne adalci shi ne adalci mai laifi a bashi laifi mai bi laifi a bashi laifi salamu alaikum Assalamu alaikum. Ma'am, wa ke kira daga na ke kira? Isa African Store daga Saudi Arabia, Isa gana daga Saudi Arabia. Masha Allah, wato Malam ah, Dr. Idris babban ka guda ke ga. Eh Malam Isa daga African Market babban masoyina Babban masoyina. Malam shine wanda shine shine wanda bawa Allah da yaje bawa Allah da yaje tawafin nan. Ka tona da shi? Eh na tuna na Wanda yaje shikenan Masha Allah. Malam Isa eh. Dr. yana jin ka bismillah. amma da Allah maka albarka kuma ana gaida shek shek tauhidi ina masa gaisuwa Allah Allah Allah Allah ya sa duniya lafiya Allah ya sa ka duniya lafiya amin amin Allah ya kike Allah ya kike Allah kamar kake gida gida wurin garin ka lafiya kuma amin ya insha Allah insha Allah Dokta ina ina da ina da abin tambaya ne guda ɗaya batun zakka da Allah ya hankuri a taimake ni. To bismillah bismillah bismillah. Akwai kayan da muka sai muka aji masalan eh, eh. mun mun mun aika ne domin a seto kayan aka fara ɗora kayan ba suka daina biya sai muka ce ai fayin kayan aji. to yanzu kayan da ya kai eh. shekara gurin biyu ba a taba ba to yanzu wa'annan kayan ana yanzu mu zaka saboda kayan gaskiya ba a sayar ba kuma kayan na aji kuma in minti za mu za su kwashi kan ne bashi kuma ba biya za a yi ba za an fara biya ma wasu fara mutuwa ba su biya bashin ba su biyan bashin to sai zance a fakin kana a rufi to kana aji kuma wannan kayan ya kai kima a zaka ba sai da bace yanzu kayan ya za a yi kuma na biyu kamar kana muke da shi shago kuma muna sai da kayan shago to Ini mun sa mu kira kan diga diga diga ran kaya mai yawa ne ya za mu yi kudin za mu kira ko hada kayan za mu kira kayan gaba ɗaya mu yi mu kiyasa ko dai mu yi mu faɗi abin da muke sai da su saboda mu yi bayani shi kai saboda na ga cewa wannan fatawa sai dai hankali ya fi kwanta in ba kai ba gaskiya ni na bincika ma da yawa na ga cewa abin yana bukatan na'am malam abin yana bukatan bayani kashi biyu tunda kai maganganun naka sun kasu kashi biyu akwai kayan da kuke sayarwa a shago haka ne akwai mm, wannan kuma kana nuna a dunkule ke ya je ba sayar ba yana ajiye haka ne eh, shi ma muke shi muke yin tsoro ma shine ma shine ainihin babban da mu yi to mu fara da wanda mu fara da wanda yake shago ake sayarwa wanda yake shago ake sayarwa wannan za a fitar da zakka na farko cinikin da aka yi za a irga cinikin nawa aka yi sai a irga sauran kayan kuma ta yadda kuka sayo ba yadda kuke sayarwa ba wato yadda kuka saro ka gane a wholesale haka da lissafin sa tunda dama sai an sayar sai an sayar ne a samu riba to ai ba sayar ba to sai ku yi lissafin sa a yadda kuka sayo to haka yi lissafin yadda aka sayo wannan kuɗin da yake cikin shagon sai a hada da wanda yake hannu sai a hada su gaba baki daya lissafi sai ku cire masa zakka kowane nisabi ga kuɗin da za a cire masa kaga an gama da wannan wadda kuma kuka saya kuka aika yake ajiye a wani shago ba sayarwa ake yi ba yana zaune ne wadda in aka ce za a bayar da su karbi bashi su ki biya to wannan ba za ku cire masa zakka ba sai da kuka sayar wannan ba cire zakka ko shekara goma dai sai da kuka sayar tukunna shine za a cire masa zakka da ma tambayan da ya kamata ka yi in kuka sayar mhm. na shekara nawa za a cire masa na wannan shekaran ne ko kuwa na oh. shekarun da yana ajiye kaga tambayan da ya kai kenan yawwa yawwa yawwa yawwa to a ranar da kuka sai da shi a ranar ne da ai lissafin wannan kuɗi a biya ba za a ce a duk shekarun da yana ajiye kuma ana biya ba a'a a ranar da kuka sayar ranar da ku yi lissafin yawan kuɗi a cire masa zakka cirewa ɗaya wannan shine ra'ayin malamai mm-hmm. mafi yawa yadda suke mm-hmm. tafiya a irin wannan yanayi Allah ya saka na'am To kuma sai ta na biyu mai shayarwa ta ke shayarwa yanzu eh. cikin wani azumi to yanzu ya eh. za ta ciyar ne ko kuma za ta za ta bai ta azumi ya kare ta ranka don na ga cewa za ah, azumi idan tana shayarwa abun tambaya dole sai an nemi ƙarin bayani daga ita matar ko daga kai in matar ka ne shin shayarwa wannan take yi a cikin azumi idan ta yi azumi dan ba zai samu mama ba ko ita kuma za ta kamu da wata cuta nan akwai matan da shayarwa ba zai hana su yin azumi ba saboda mai yiwuwa ko suna da jiki suna da vitamin a jikinsu ko dai suna da wasu sinadarai da Allah ya musu amma wasu matan in suka ce da su yi azumi yaron ba zai samu mama ba kuma za su kamu da rashin lafiya to irin waɗannan ne aka ce ba za su yi azumi ba idan kuma ba su yi azumi ba suna da ɗayan biyu ko ta bari he ta gama hmm. shayarwa ta yaye ta biya ko kuma a ta ciyar kawai duk wannan wanda suka yi daidai hmm. ne yawwa amma in da ta iya yin azumi to shikenan tana shan mara ta azumin ta ta huta rama ko ko ta huta ciyarwa amma in kuma azumin in ta yi yaron ba zai samu ruwan mama ba ko ita za ta karu da cuta ta wannan shari'a ta ba ta hmm. dama ta ajiye azumi in ta ajiye azumi in ta ajiye azumi kuma ɗayan biyu ko ta ciyar ko kuma menene ta bari in ta gama shayarwa ta rama yawa ta azumi wannan shi ne na'am mun gode to mai safa'adu shirin ya zo karshe amin amin na ah, gode na gode na gode masha Allah mun gama wannan episode number 17 uh, Dr. Idris Abdulaziz Dusan Taishi shi ya zo ya karatar da mu Dr. Tauhidi kenan Dr. ba mu magana na karshe musallama to magana na karshe kawai ban ce abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan son mun yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanaka la bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka sai gobe Allah kai mu nagode musamman amin mun gode maka wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ina ce mun gama wannan episode number 17 lafiya Allah ya saka madakta da alkhairi ai Dr. Tauhidi ya yi bayani bayanatin sun fito daya bayan daya kuma mun fahimci waɗanda suka samu kira kuma sun zo da tambayoyi masu muhimmanci ya, ya ba mu dama mun ji bayanat game da wannan tambayoyi na bakin doctor gobe Allah da mun kawo muku episode number 18 episode na goma sha takwas right here on cable fm in an buga karfe a uh, karfe goma sha daya agogo na nigeria agogon ghana kuma na gmt karfe goma na dare until then suna na fuad omar from cable fm na muku salam